daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai shi ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wa'anda suka haɗa da sharhin bayan labarai sai shirin nan na kokun san. fiye da shi akwai duniyarmu a yau sai kuma afirka a yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ƙasar iran da armenia sun fara atisayin haɗin gwiwa don ƙarfafa tsaro na kan iyakokin ƙasashen biyu shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce yana ƙoƙarin cimma yarjejeniya da ƙasar china dangane da kamfanin tiktok sannan za ku ji cewa sojojin sama na amurka isra'ila kimani dubu ne suka buƙaci a kawo ƙarshen yaƙi a gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin ƙasa na ƙasashen iran da armenia sun fara atisaye ko rawan dajin soje na haɗin gwiwa a tsakaninsu don kyautata tsaro na kan iyakar ƙasashen biyu da kuma wato kyautata tsaro a ƙasashen kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa dakarun kare juyin juhali musulunci na ƙasar iran ne suke jagorantar wannan atisayin ko rawan daji da nufin hada wato ko kuma hana fasakorin miyagun ƙwayoyi da kuma sulalewan ta'adda kan iyakokin ƙasashen biyu Brigadier General Said Murtada Miri'in, babban hafsan sojojin ƙasa na dakarun IRGC, ya bana cewa wannan rawar daji yana nuna irin yadda sojojin jimhuriyar musulunci ta Iran ko kuma dakarun IRGC suke da shirin kare ƙasar daga duk wata barazana da kuma abota da kyautata makwabtaka da ƙasashe makwabta. labarin ya kara da cewa ana gudanar da rawar daji ne a kan iyakar kasashen biyu da ke nudus shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da sanarwar cewa yana ƙoƙarin cimma matsaya da ƙasar china dangane da kamfanin sadarwa da kuma yanar gizo na tiktok mallakin ƙasar china kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a shafinsa na trump social labarin ya ƙara da cewa shugaban yana faɗar haka a daidai lokacin da gwamnatin amurka ta ɗora wa wato ƙasar ta china wato kayaki wa'anda amurka wato kayakin da amurka take karɓowa daga ƙasar china kuɗaɗen fito wanda ya kai kashi 125 cikin 100 tun zagaye na farko na shugabancinsa ne shugaba donald trump ya fara rigima da kamfanin tiktok na ƙasar china wanda ya sami karbuwa a cikin ƙasar amurka da kuma ƙasashen duniya da dama amurka dai tana ganin shafin yanar gizo na tiktok barazana ce ga tsaron ƙasa ta amurka kuma har ta buƙaci ƙasashe ƙawayenta a duniya da su zaina amfani da tiktok a zangon shugabancinsa na farko dai shugaban ƙasar ta amurka ya haramta wayar tafi da gidanka mafi girma a ƙasar china wato hawaii da kuma kamfanin intanet ta g5 waɗanda yake ganin barazana ne ga tsaron ƙasa da kuma ɓangaren tattalin arziki na ƙasar ta amurka masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin hamshiksar isra'ila wa'anda suka yi ritaya da kuma masu jiran aiki ko reserve sun watsa wata bukata da suka rubuto ta kawo ƙarshen yakin da benjamin netanyahu firaministan amsar isra'ila yake jagoranta a gaza sojojin sun ƙara da cewa a halin yanzu yakin yana cimma manufar netanyahu ne kawai ba don manufar hamjikasar isra'ila a yakin na gaza ba kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya ƙara da cewa kafin sojojin kimani dubu ɗaya su watsa takardar da suka sanya wa hannu a yau alhamis babban kwamandan sojojin sama na rikisar isra'ila manjo janar toma ba ya ja kunnen sojojin kan cewa kada su watsa takardan da suka sanya wa hannu kuma ya ce duk wanda ya sanya hannu a kan takardan yana iya korarsa daga rundunar sojojin sama ta hamshi ƙasar isra'ila amma sojojin sun kammala da cewa a halin yanzu dai yakin yana cinye rayukan fursunoni wa'anda ƙungiyar hamas take tsare da su a zirin gaza ne da kuma sojojin da suke fafatawa da su ƙasashen china da tarayyar turai sun mai da martani kan kudaden fito da gwamnatin shugaba Trump na ƙasar Amurka ta ɗora wa ƙasashen. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa ƙasashen Turai 27 ne suka ƙara kashi 25 cikin 100 ga wasu zababbun kayakin ƙasar Amurka masu shigawa ƙasashen na Turai. Wannan dai shi ne mai da martani na farko. wanda kasashen turai suka yi tun bayan da gwamnatin shugaba trump ta kara kudaden fito ga kasashen duniya da dama wa'anda suka hada da kasashen china da kuma na taren turai 27 labarin ya kara da cewa karin kudaden fiton sun shafi motoci da karfe da kuma karafan alminium ne da suke shigowa daga ƙasar amurka wato zuwa ƙasashen na turai 27 banda haka ƙarin kuɗaɗen fiton sun safi kayakin abinci wanda suka hada da waken soya kayan zaƙi shinkafa lemun zaƙi almon taba da kuma wasu ababen hawa da kuma ƙananan kwale-kwale jimillar kayakin da kuma abin wato wannan fiton ya shafa sun kai euro biliyan 22.1 sai dai wannan bai kai euro biliyan 26 wanda gwamnatin amurka ta kara wa kasashen na turai a wato karin da shugaba trump ya yi a makonnin da suka gabata ba labarin ya kammala da cewa sabon kudaden fiton na kayakin amurka zai fara aiki a ranar talata 15 ga watan afrilu da muke ciki da kuma wasu da za su fara a ranar 16 ga watan mayu har ila yau da wasu waɗanda za su fara a ranar 1 ga watan disamban karshen wannan shekara ta 2025 da muke ciki masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ba'an labarai. Biye da shi akwai shirin na na kokun son wanda Abdullahi Salisu Usman Katsina ya saba kawo mako. Sai kuma shirin na na duniyarmu a yau. shirin na ƙarshe shine Afirka a yau, da wannan kuwa muke cewa mu kwana lafiya. Donald Trump a yakin tattalin arziki. Assalamu alaikum an sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da siyasar Amurka ta fara yakin kudaden fito tsakanin ta da kasashen China da tarayyar Turai da sauran kasashen duniya wanda ni Tahir Amin zan karanta. A ranar Laraba biyu ga watan Afrilun da muke ciki ne dai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fidda jadawalin kudaden fito ga dukkanin kayakin da suke shigowa amurka daga kasashen duniya da dama daga ciki har da kasashen turai da kuma china ya zuwa yanzu dai kasar china ta mai da martani da kashi 34 cikin 100 na kayakin amurka da suke shigowa kasar china sannan amurka ta kara mai da martani ga kasar china da kashi 104 cikin ɗari kan kayakin ƙasar china masu shigowa amurka sannan ƙasashen turai da dama sun ce za su mai da martani halin yanzu dai tasirin wannan yakin ya fara shafan ƙasashe da dama a duniya daga ciki har da ita ƙasar amurka inda kasuwannin hannun jari na ƙasar amurka sun yi ta faduwa a ranar talatin da ta gabata da kuma ranar laraba wato 8 zuwa 9 ga watan afrilu na shekara ta 2025 labaran da suke fitowa daga kasuwannin hannun jari na wall street na ƙasar amurka sun nuna cewa a karon farko tun shekarar da ta gabata hannayen jari a kasuwar ko kasuwannin sun kai ƙasa da kashi dubu biyar hannun jari a wannan kasuwar ya ragu da kashi 20 cikin daga watan fabrairu da ya gabata sai dai a ranar laraba ce ƙasar china ta ƙara yawan kuɗin fito wa kayakin amurka masu shigawa ƙasar zuwa kashi 84 cikin 100 kuma ta bayyana cewa a shirye take ta ci gaba da wannan yakin na tattalin arziki har zuwa ƙarshen sa. kafafen yada labarai na ƙasar china dai sun ba da sanarwar ƙara kuɗaɗen fito kan kayakin amurka waɗanda suke shigowa ƙasar har zuwa kashi 84 cikin 100 sannan kasar china a shirye take ta ci gaba da yakin kasuwanci da gwamnatin shugaba trump har zuwa karshen sa in ji kamfanin jilancin labaran xinhua na ƙasar china tashar talabijin ta press tv a nan tehran da ya ta nakalto jami'an gwamnatin ƙasar china na faɗar haka a ranar laraba sun kuma kara da cewa idan gwamnatin trump bata dakatar da wannan yakin kasuwanci ba ƙasar china tana da hanyoyi da dama wa'anda za ta ci gaba da wannan yakin da amurka har zuwa ƙarshen sa kafin haka dai gwamnatin shugaba trump ta ƙara wa kayakin ƙasar china masu shigawa amurka kudaden fito daga kashi 34 cikin 100 zuwa kashi 104 cikin 100 kuma a ranar laraba ne dokar ƙarin da gwamnatin ƙasar amurka ta yi wa kayakin china zai fara aiki sannan a ranar goma ga watan Afrilu da muke ciki ne wato a ranar Alhamis kudaden fiton da ƙasar china ta ɗora wa kayakin amurka zai fara aiki a ƙasar ta china a ranar larabar da ta gabata ce shugaban ƙasar amurka donald trump ya ƙara kudaden fito ga ƙasashen duniya da dama daga ciki har da ƙasar china wacce ta mai da martani bayan kwanaki biyu da kwatankwacin abin da amurka ta ƙara mata shugaban ƙasar amurka a shafinsa na yanar gizo wanda ake kira trump social ya rubuta cewa duk tare da gargaɗi na cewa duk wata ƙasa da ta maida martani kan kudaden fito da na ɗaurawa ƙasar to za ta fuskanci ƙarin kudaden fito daga ɓangarenmu amma ƙasar china ba ta yi amfani da wannan gargaɗin ba ta maida martani da kashi 34 cikin 100 gwargwadon fiton da muka ɗora mata kakakin ma'aikatar kasuwanci na ƙasar china ya bayyana cewa barazanar amurka na ƙara yawan kudaden fito ga kayakin ƙasar china da suke shigowa amurka idan mun mai da martani kuskure ne kan kuskure don ƙasar china ba za ta taɓa amincewa da haka ba manufar wannan yakin tattalin arziki da shugaban ƙasar amurka donald trump ya fara dai ita ce cire duk wani tasirin da ƙara kuɗaɗen fito zai yi a harkokin kasuwancin ƙasar amurka sai dai har ya zuwa yanzu dai muna ganin tasirin a fili amurka dai ta ɗauki ƙasashen turai da china a matsayin masu gasa da ita kuma maƙiyanta a fagen ƙarfin tattalin arziki a duniya hali yanzu dai ƙasashen turai suna shirin haɗa kai da ƙasar china don tsara yadda za su fuskanci ƙasar amurka a wannan yakin tattalin arziki ko kuma kasuwanci da aka fara dangane da wannan dai firaministan ƙasar china ya bayyana cewa ƙasar china da kuma tarayyar turai za su tsara wani shiri wanda zai mai da ƙasashen turai da china wata babbar kasuwa a duniya don fuskantar shugaban ƙasar amurka donald trump a yakin tattalin arziki da ya fara a ranar biyu ga watan abrilun da muke ciki masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, goma ga watan Afrilun shekara ta 2025, wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau, wato goma ga watan Afrilun shekara ta 1946. tawagar sojin faransa ta ƙarshe sun fice da ƙasar labanan bayan mulkin mallaka na tsawon shekaru kafin wani lokacin da ya bayan faduwar dalar usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya sojin ƙasar faransa suka mamaye ƙasashen labanan da syria wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da sojojin nazi na ƙasar jamus suka mamaye ƙasar faransa a farkon yakin duniya na biyu da haka kuma ƙasar labanan ta koma ƙarƙashin sabbin shugabannin ƙasar faransa ƙarƙashin mamaya ta ƙasar jamus da haka kuma kasar labanan ta koma karkashin sabbin shugabannin kasar faransa ƙarƙashin mamayar kasar jamus amma shekara ta 1941 sojin faransa ƙarƙashin gwamnatin da ke gudun hijira tare da taimakon sojojin ingila sun sake karɓar iko da kasar labanan amma daidai lokacin kuma mutanen kasar ta labanan suka buƙaci samun 'yancin kai sannan kuma suka takurawa turawan 'yan mulkin mallaka wanda alatila suka amince aka gudanar da zaben shugaban kasa a shekara ta 1943 bayan gugurmaya da sabuwar gwamnatin kasar labanan ta yi da turawa na 'yan mulkin mallaka na faransa da ƙarshe da kasar ta labanan ta samu 'yancin kai a shekara ta 1945 sannan kuma aka rataba hannu a kan yarjejeniyar ficewar sojin kasar faransa daga kasar labanan wanda ya tabbata a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta wato goma ga watan afrilu na shekara ta 1973 hukumar leƙen asiri ta isra'ila wato mossad ta kashe wasu jami'an ƙungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta plo su uku a birnin beirut na ƙasar labanan jami'an ƙungiyar ta plo waɗanda yahudawa suka kashe sun haɗa da kamal nasir da kuma kamal udwan sannan kuma akwai muhammad yusuf bayan haka kuma shekaru goma jami'an hukumar leƙen asiri ta musad sun ƙara kashe wasu jami'an ƙungiyar ta plo a wasu ƙasashe na duniya wanda hakan ya haɗa har da isam sarwati wanda yake baiwa shugaban ƙungiyar ta plo na wani lokaci malam yasar arafat shawara a ƙasar portugal masu saurari ko kun san cewa shekaru 26 suka gabata a ranar irin ta yau mataimakin babban kwamandan sojojin ƙasar iran ali sayyad shirazi ya shahada a wani hari da wasu masu ƙiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran suka kai masa a cikin birnin tehran an haifi shahid sayyad shirazi a wani ƙauye a cikin lardin khurasan ta arewa a arewa maso gabacin ƙasar iran bayan kammala makarantar sakandare ya shiga makarantar koyon aikin soja a tehran amma a lokacin da ya fara nuna ƙiyayyarsa ga gwamnatin sarki sha an kama shi sannan kuma an jefa shi gidan kaso shahid sayyad shirazi ya ci gaba da zama a gidan kaso har zuwa nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta 1979 inda masu gwagwarmaya suka fitar da shi daga gidan kaso daga wannan lokaci ne kuma ya koma aikinsa na soji inda ya kasance ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙasar iran waɗanda suka jagoranci kare ƙasar daga yakin saddam hussein wanda ya kaddamar akan ƙasar iran tare da taimakon ƙasashen yammacin duniya shekara ta da tamanin ɗaya marigayi imam Khomeini ya naɗa shi a matsayin babban kwamandan sojin ƙasar iran kuma yana rike da wannan mukami ne ya shahada masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan afrilun shekara ta 1919 aka kashe emiliano zapata sannan kuma wanda ya kasance sanannen dan gwagwarmaya a kasar mexico a wani makirshe da aka kulla masa indiyawan daji na mexico zan dauke zafata a matsayin mai gyara kuma mai su sannan kuma ya ɗauki makami a ƙarshen shekara ta 1910 a ƙarƙashin taken ƙasa da 'yanci tare da rundunar indiyawan daji masu fafutukan neman 'yanci inda ya fara kwato filaye na mutane waɗanda aka kwace bisa zalunci zapata ya samu goyon bayan shugaban kasar mexico na wannan lokaci francisco maduro a lokacin da ya kira shi ɗan siyasa mai neman sauyi da gyara amma lokacin da zapata ya bayyana shirinsa na sake fasalin ƙasa da kuma neman a gudanar da sauye-sauye masu inganci da kuma gaskiya ya fuskanci adawa da zagon ƙasa daga shugaba maduro don haka ne zapata ya bijirewa gwamnatin maduro domin ya kare manufarsa ta neman ganin an gudanar da sauye-sauye da gyara a cikin sha'anin tafiyar da mulki na kasar mexico da kuma karbe filaye masu yawa daga hannun masu ruwa da tsaki domin amfanin sauran jama'a musamman ma dai marasa galihu amma makiyan zapata sun kashe shi ta hanyar yaudararsa da kuma kulla masa makirci masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan afrilun shekara ta 1931 jibran khalil jibran marubuci balarabe sannan kuma marubucin baitukan waƙoƙi kuma mai fasahar zane ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1883 a arewacin ƙasar labanan kuma ya fuskanci rayuwa ta talauci tun yana ƙarami akan haka ne ma shi da danginsa sa koma ƙasar amurka da rayuwa tun yana ɗan shekaru goma sha biyu a duniya amma ba da jimawa ba ya koma a ƙasar ta domin yin karatu shekara ta 1902 khalil ya sake koma a ƙasar amurka saboda rashin lafiyar mahaifiyarsa da kuma ɗan uwansa amma ya rasa su baki ɗaya a cikin shekara guda daga baya wannan marubuci balarabe ya tafi ƙasar faransa domin bunƙasa hazaƙarsa ta yin zane-zane da kuma ayyukan fasaha bayan ya zama sanannen marubuci mai fasaha ya fara rubuta littafai kuma ya bar muhimman ayyuka na rubuce-rubuce da ya yi masu tarin yawa amma littafin sa mafi muhimmanci shine littafin da ya rubuta mai suna annabi wanda a cikinsa ya bayyana musulunci da kuma ruhinsa da kuma hikimar imam ali alaihi salam. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya da muka buɗe magana akan ƙirƙirarriyar fasaha da yadda ake amfani da ita bangarori daban-daban musamman ma dai a yaƙi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙarshen abin da muka yi ishara da shi a cikin shirinmu da ya gabata shine cewa duk da ci gaban da aka samu a fagen ƙirƙirar ya fasaha da kuma yadda amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suke amfani da wannan fasahar a fagen yaƙi sai dai wannan baya nufin cewa za su samu nasara sakakkiya da babu ƙaidi a cikinsa misali akan haka shine waɗannan ƙasashen sun daɗe suna amfani da wannan fasaha musamman ma dai amurka amma a lokacin da ta yaƙi a ƙasar iraki da afghanistan ba ta samu sakakkiyar nasara mara ƙaidi ba hakanan kuma yadda gajiyawar haramtacciyar kasar isra'ila ta fito fili a farmakin guguwar a ƙasa duk da wannan fasahar da take da ita ba ta iya daƙile gagarin farmakin da aka kai mata ba kuma duk da cewa 'yan sahayoniya sun mallaki wannan fasahar tun gabanin wannan farmakin kuma har suke alfahari da ita amma bai amfane su ba wajen hana afkuwar wannan harin. ko su ko cewa za a kai shi a kan wannan ne farfesa yael zaisar wanda shine mataimakin shugaban jami'ar tel aviv kuma kwararre a tarihin syria da lebanon da kuma rikicin larabawa da haramtacciyar ƙasar tasu isra'ila ya bayyana cewa isra'ila tana ɗauka cewa ita ce mai fifiko a fagen ci gaba na zamani da kere-kere da fasaha da tattara bayanan sirri da zai hana waɗanda suke zagaye da ita su shammace ta ko kuma su kai mata harin da bata tsinkayo shi ba wato harin ba ta kenan wannan aƙidar da isra'ila take da ita shine sa take yi wa makwabtanta don suke zagaye da ita kallon ƙasƙanci ya sa kuma ta yanke cewa za ta taƙaita yawan sojojinta su zama 'yan kaɗan domin yanzu tana da fasaha mai girma da za ta yi aikin da sojoji da dama ba za su iya yi ba. a nan yana da kyau mu ambaci abin jagororin juyin halin musulunci na iran suke ishara da shi musamman ma dai jagoran juyin halin musulunci atlal uzma sai da alul hamna'i inda yake cewa a daina fanka makarfi na makiya da kai su inda ba su kai ba amma kuma a lokaci ɗaya kar a ƙasƙantar da ƙarfin da suke da shi ƙarshen tarihi wannan wata aƙida ce ta siyasa da amurkawa suka ƙirƙiro ta kuma suka yadda da ita a wannan zamanin da ake ciki da akwai wani sabon yunƙuri wanda yake son ganin an miƙa kai ga manufofin amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin wannan yankin bisa fakewa da cewa ba a da ƙarfin da za a iya fuskantar su sai dai kuma abinda masu irin wannan zancen suka mance shine tun kirkirar haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin wannan yankin da akwai wannan gibin na ƙarfi a tsakaninmu da ita hakanan kuma ta fuskar kere-kere da ci gaba na zamani amma nan bai hana a kalubalance ta ba bai hana 'yan gwagwarmaya su jajirce wajen fada da ita ba domin haramtacce ƙasa ce kuma bisa zalunci aka gina ta an kashe mutane an kwace musu filaye da gidaje na kaka da kakanninsu ba kuma haka kawai francis fukuyama ya kirkiri nazariyarsa ta ƙarshen tarihi ba ya gina ta ne akan cewa salon rayuwar amurka da ci gabanta shine misali na ƙarshe da tunanin ɗan adam zai iya kaiwa gare shi don haka zai ci gaba da wanzuwa har abada sai dai kuma ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba shi da kanshi ya warware abin da ya faɗa ya ja da baya daga wancan tunanin nashi bayan sauye-sauyen da ya ga suna faruwa a fagen siyasa a duniya. tunani dama irin wancan ba da bukatuwa da wata kwarewa ko wani dogon tunani na ilimomi mabanta a nazariya domin a rusa shi yau da gobe kadai ta isa ta rusa wannan tunani irin na fukuyama faduwar tarayyar soviet gabanin shekaru 35 da suka gabata ta bai wa amurka jin cewa ita ce kadai sarauniyar duniya sai dai kuma ba ɗauki lokaci mai tsawo ba ta fara fuskantar wani sabon ƙalubalen a ƙoƙarinta na ayyana makomar wannan yankin da muke ciki wannan zai kai mu ga fahimtar cewa duk da raunin da ya sami 'yan gwagwarmaya a wannan yakin na wannan lokacin tun bayan bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ba amurka ce ko haramtacce kasar isra'ila masu rubuta shafin ƙarshe na labarin wannan yankin da ayyana makomarsa ba hasashaye a kan ya fasaha gabanin bayyanarta ba a cikin shekaru kaɗan na bayan nan ne aka samar da wannan ƙirƙirar ya fasaha ba wanda ɗaya daga cikin fuskokinta shine manhajojin nan na chat gpt da kuma deepfake za a iya danganta ɓullarsa zuwa shekarun ƙirƙirar na'ura mai ƙwaƙwalwa domin fasaha ce wacce na'ura mai ƙwaƙwalwa ta taka rawa wajen samar da ita don haka za a iya cewa tun a cikin gomiya ta hamsin wato a wajajen shekara ta da hamsin a ƙarnin da ya shuɗe wannan manhajar ta fara ɓullowa illa iyaka ta bunƙasa ta kai kwali ta tumbatsa a cikin gomiya biyu ta bayan nan wanda kuma har yanzu tana kan tafiya a wannan hanya a cikin shekara ta 2017 ne dai kamfanin na opel ai ya kaddamar da manhajar gtp ta ɗaya da ta kasance manhaja mafi ci gaba ta fuska amfani da harshe ta kuwa share fagen bayyanar wasu manhajojin a wannan fagen a shekara ta 2022 wannan kamfanin ya gabatar da wata sabuwar manhajar wacce mutane za su iya amfani da ita wato kowa da kowa zai iya amfani da ita a ƙarshe kuwa wani kamfani na ƙasar china wanda yake gasa da kamfanonin amurka a wannan fage ya ƙaddamar da tashi manhajar wacce ta zama abin da ake magana a kanta a wannan fage. tun gabanin fitowar ya fasaha a cikin mutane ta zamana wato kowa da kowa zai iya amfani da ita kamar da ake yi yanzu fina-finan hollywood sun nuna yadda ake amfani da ita wato a wancan lokacin tunanin dan adam bai kai cewa ya san akwai wani abu ya fasaha ba ta hanyoyin da suka baiwa duniya mamaki a wancan lokacin sun kuma bijiro da tambayoyi masu yawa da suka shafi shari'a da kuma kyawawan halaye a shekara ta dubu da takwas, an yi wani fim mai suna enemy of the state a cikin wannan fim ɗin an nuna da ake bibiya da kuma kai da komowar wasu mutane da ƙungiyoyin leƙen asiri na tsaro suka sa a gaba abin da fim ɗin ya nuna a wancan lokacin shine wanda yake faruwa a wannan lokacin a ƙasa kai da komowa da zirga-zirga ta ciki da waje ta mutum an santa kuma ana bibiyarta gabanin ɓullar wannan ƙirƙirarriyar fasaha wannan tunanin zai wuya ya zo wa mutane wato nagari abin da ke nufi da cewa amurkawa sun daɗe da mallakar waccan fasahar sai kuma wani fim mai suna minority report wanda aka yi shi a shekara ta 2002 yana hasashe ne akan laifin da za a aikata a nan gaba bisa dogaro da bayanan da ake da su da kuma yadda za a yi sharhinsu bayan an tattara su sai kuma fim dinnan na spectra wanda aka shi a shekara ta 2015 yana magana akan yadda ya fasaha za ta iya kwace iko da aikin hukumomin leƙen asiri da kuma yin kutse a cikin hanyoyin sadarwa wani abu da babu kokwanto a cikinsa shine cewa waɗannan sabbin manhajojin na ƙirƙirar ya fasaha za su yi tasiri mai ban mamaki a cikin rayuwar yau da kullum ta mutane hakanan kuma a cikin fagagen tattalin arziki da kuma soja da kuma harkar tsaro. ma sauraro za mu dasa aya a nan muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa cika shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan yadda haramtacciyar ƙasar Isra'ila take kallon Afirka a matsayin ɗaya daga wuraren da za ta tura Falasɗinawa su yi hijira ta dole. za mu yi dubi a kan martanin da ya fito daga kasashen na afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun bayan da donald trump na amurka ya fota cewa za a kori inawa daga yankunansu musamman ma dai daga gaza ake ta yin maganganu akan wace ƙasa ce za ta karɓe su lokacin da magana ta fara fitowa dai ƙasashen makwabta kamar su masar da jordan sun bayyana cewa ba za su karbi falasinawan ba domin hakan yana nufin kawar da haƙoƙin falasinawa na zama a ƙasarsu ta gado da kawo ƙarshen wannan batu dama dai batun tilasta falasinawa yin hijira zuwa wajen falasɗinu ba bakon abu ba ne an sake dawo da shi ne a wannan lokacin abin da biyo baya shine ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na samun wata daga cikin ƙasashen afirka wacce za ta karbi bakuncin falasɗinawan su zauna a cikinta maimakon ƙasarsu ta gado wannan akan kanshi yana nuni da da isra'ilan ta rasa madafa rashin madafarta kuwa a cikin fuskoki mabanta a fagen siyasa da kuma na soja da makamantansu tambayar da take bijo da kanta a nan ita ce shin isra'ilan za ta samu wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka da za su amince su karbi bakuncin falasɗinawa alhali za a fitar da su ne daga cikin ƙasarsu ta asali da ƙarfi shin da akwai wata ƙasa wacce za ta karbi ko da wani sashe ne na falasɗinawan ba wai ta karbe su baki ɗaya ba shin anya isra'ila ta san sakamakon da ke tattare da abin da take son yi shin isra'ilan ta kawo da sanin yadda al'umma afirka da gwamnatocinsu suke ɗaukar batun falasɗinu kuwa har ya zuwa yanzu isra'ilan ta kasa cimma manufofin da ta shelanta a kansu na yaƙi waɗannan manufofin dai sun haɗa dawo da fursunonin yaƙi daga gaza da samun nasara ta kowace fuska kan 'yan gwagwarmaya da kuma korar mutanen gaza daga cikin yankin hakanan kuma ta kasa fahimtar hakikanin tunanin mutanen afirka da take tunanin cewa za ta iya samun wata daga cikin kasashen nahiyar da za su karbi bakuncin falasɗinawan. har yanzu dai isra'ila tana kallon afirka ne da kallo na fifiko ta yadda take ɗaukar cewa ƙasashen na afirka za su iya amincewa su zama wani yanki na wato kisan kiyashi da makarkashiyar da take wa al'ummar falasɗinu saboda zama ta ba su wasu kuɗaɗe ko kuma ta ga musu kafa akan wasu abubuwa da sai da bukatuwa da su ko kuma saboda kawai su sami yardar amurka da kuma 'yan sahayoniya a duniya abinda isra'ilan take son yi yana nuni ne da cewa ta da gajeruwar fahimta dangane da afirka da kuma yadda mutanen wannan nahiyar suke tunani a baya ta samu wasu ƙasashe nahiyar afirka da suka taimaka mata wajen hijirar yahudawan falasha ta ɗauke su daga habasha zuwa falasino da ke ƙarƙashin mamaya amma yanzu afirka ba irin jiya ba ne tunanin 'yan sahiyona ya tafi a kan yadda za a kori mutanen gaza zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma wasu daga cikin kafin watsa labaru sun abbaci yadda isra'ilan ta tuntubi wasu kasashen afirka domin ganin cewa an ba su matsuguni waɗannan kasashen su ne sudan somalia da kuma somaliland wanda ya balle daga ƙasar somalia a zahiri waɗannan kasashen guda uku suna fama da matsaloli ta tattalin arziki wanda zai iya zama shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar tehudawa ta zaɓi ta tuntuɓe su ta yi magana da su a kan cewa su karɓi bakuncin falasɗinawa musamman ma dai falasɗinawan gaza da kuma wasu daga wasu sassa na yankin yammacin kogin jordan ya zama can ne ya zama ƙasarsu za su gaba da rayuwa a ciki illa iyaka ita haramtaccen ƙasar yahudawa ta sake baza kolinta a cikin gaza za ta gina wasu matsugunai na 'yan sharauri zauna kuma trump na amurka shi ma zai gina wasu katafaren gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel to ita dai haramtacce kasar ta yi yahudawa tana son ta yi amfani da matsalar tattalin arziki da waɗannan kasashen suke da shi domin ganin cewa ta ɗan fara musu abin da ita take so sai dai kuma duk da waɗannan matsalolin da ƙasashen uku suke fuskanta sun ƙi miƙa kai bori ya hau domin ana watsa labarin a cikin kafafen watsa labaran ƙasashen duniya sai waɗannan ƙasashen suka fara fitowa suna yin watsi da wannan batu ƙasar sudan ta fito ta nuna ƙin amincewarta da shi a haƙiƙanin gaskiya gwamnatin amurka ce ta tuntuɓi sudan kai tsaye a kan cewa ta karɓi falasɗinawa kuma tun gabanin a rantsar da donald trump ne aka fara tuntuɓa sudan ɗin a kan wannan batu na cewa falasinawa su yi hijira zuwa can an kuma bijirowa da sudan ɗin cewa za a ba ta taimako na makamai da kayan yaƙi domin ta samu galaba a karon dunar kai ɗaukin gaggawa da take faɗa da ita hakanan kuma an yi wa sudan ɗin alkawalin cewa idan fatakar bakuncin falasinawan suka zama 'yan ƙasa a can to za a sake gina mata dukkanin abin da yaƙi ya rusa shi kuwa yankin somaliland cewa suka yi ba su ma da masaniya a kan wannan shirin ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faƙi ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta lamunta da wannan batu ba baki ɗaya domin za ta tauye falasinawa haƙƙinsu kenan na rayuwa a cikin ƙasarsu ta kakanninsu a cikin aminci hakanan kuma minsan ya ƙara cewa gwamnatin somalia ta karɓi ma wata shawara irin wannan ba kuma magadishu ta amince da amfani da wani yanki na ƙasarta ba domin mayar da falasɗinawa a ciki ita ma somaliland ta mayar da martani kwatankwacin haka inda ministan harkokin wajenta abdulrahman tahir adam ya kore cewa da akwai ma wata magana wacce aka yi kwatankwacin haka ga dukkanin alamu fito da zancen a fili ta hanyar kafafen watsa labaru an yi shi ne dama a matsayin gwaji domin a ga wani irin martani zai fito daga irin waɗannan ƙasashen da aka ambata saboda shirin korar falasɗinawa daga gaza mafarkin 'yan sahiyoniya ne wanda ya daɗe suna yin haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha jarraba ƙasashe na afirka akan wannan batu ba yanzu ba. A wannan karon ta baiwa ƙungiyar leƙen asiri ne ta Mossad izini akan cewa ita ce za ta gudanar da wannan shiri wato ta tuntuɓi ƙasashen na nahiyar Afirka. Inda a baya 'yan siyasa ne musamman ma dai ma'aikatar harkokin waje takan yi wannan aiki. a ranar 28 ga watan maris shekara ta 2025 da ake ciki shafin watsa labaru na Axos ya buga labarin da yake cewa Netanyahu ya baiwa ƙungiyar leƙen asiri ta Mossad umarnin tuntuɓar ƙasashen nahiyar Afirka kan batun hijirar Falasinawa. Jami'in Mossad David Birin shine wanda ya zama wakili wajen tuntuɓar ƙasashen Afirka. Daga baya kuma wani jami'in amurka ya shiga cikin wannan aiki na tuntubar shugabannin afirka to bayan da suka yi kai da komowa a tsakanin kasashen sun kasa samun ƙasa ƙwaya ɗaya da za ta ba su damar aiwatar da abin da suke sanyi dalilai da dama ne suka sanya hakan ta faru daga cikinsu har da farkawar da nahiyar afirka ta ƙare a kan haƙoƙin falasɗinawa da wajabcin kare su musamman ma dai bayan da ta ga abin da ya faru a guguwar a ƙasa wanda ya zamanto haramtaccen ƙasar isra'ila tana yi wa falasɗinawan kisan kiyashi. To ma sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.